sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24. Kai tsaya jamhuriyar Nijar kuna iya jin wannan shiri a yamai a tashar VOA Africa mita 200.5 da kuma tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da da kuma niyyar dukkan zangon FM. A yanar intanet ma kuna iya jin duk lokacin da ake bukata a sashin hausa.com ko kuma voa Hausa.com. Jama'a masu tsaron mu assalamu alaikum tare da Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Ali ne daga nan birnin Washington DC muka sake dawa domin gabatar muku da shirin dare. ba labaran duniya za mu kawo muku shirin tsintsiya da kuma jawaban dattijai da kuma labaran wasanni. Yanzu ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labarun mai karantawa Jummai Ali. Gobe Lahadi idan Allah ya kai mu fadar Papa Roma za ta yi bukukuwa inda Papa Roma Francis zai jagoranci addu'o'in naɗa marigayi Mother Teresa a zaman waliyya. Marigayiya Mother Teresa kan ce ita asalinta ya ƙasar Albaniya ce, to amma ta zama 'yar ƙasar Indiya kuma addinin ta Kirista ne 'yar ɗarikar Katolika. Zuciyarta kuma ta ce na bautawa Allah ne. a yayin da ake wa dubban mutane a duk faɗin duniya jawabi papa roma francis ya ce gobe lahadi idan allah ya kai mu za su yi farin cikin ayyana mother teresa a zaman waliya a yau asabar papa Roma ya wannan furicin ya ce mother teresa ta cancanci zama waliya ita dai mother teresa sananniya ce wadda ta gudanar da rayuwanta wajen bautawa matalautan matalauta a birnin kalkuta kasar india tun lokacin da ta isa birnin a ranar 6 ga watan janairun 1929 a lokacin da wannan baiwar allah ta mutu a ranar 5 ga watan satumban 1997 tana da shekaru 87 a duniya ta bar gadon bible ɗinta da carbi da kuma lafayanta to amma ta bar darasi ko kuma ta bar abin koyin da kila da wuya a samu wanda zai kamanta. Yau Asabar Amurka da China suka yi alkawarin cewa za su yi aiki tare kud da kud a kan matakan tsaro da harkokin cinikayya da kuma harkokin kiwon lafiya. Ƙasashen biyu sun yi wannan alkawarin ne bayan tattaunawar fiye da sa'o'i uku da aka yi tsakanin shugaba Barack Obama na Amurka da takwaran aikinsa na China Xi Jinping. To amma gardama ko kuma ɗan sa'insa da aka yi tsakanin jami'an fadar shugaban Amurka ta White House da 'yan jarida da kuma jami'an tsaron china a lokacin da shugaba obama ya isa kasar ya so ya ja barazana ga ganawar da aka yi tsakanin shugabannin biyu tun ma kafin a fara bayan da jirgin saman shugaban amurka da ake cewa air force one ya sauka a birnin hangzhou jami'an kasar china sun yi wa jami'an fadar white house tsawa akan cewa don menene suka bari 'yan jarida da suka raka shugaba obama fantsama a filin saukar jiragen sama an ba da rahoton cewa ma akwai wani jami'in ƙasar china ɗin da ya tunkari susan rice mai baiwa shugaban amurka shawara akan matakan tsaron cikin gida fadar shugaban amurka ta white house ta ce tattaunawa sun jaddada alkawuran ƙasashen biyu na tunkarar batutuwa da dama Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Philippines Rodrigo Duterte yau Asabar ya ayyana dokar ta ɓaci a kan rashin bin doka da oda bayan da aka kashe mutane goma sha hudu da raunana wasu da dama a sakamakon tashin wani bam. Wasu daga cikin waɗanda suka ji raunin suna cikin halin rai kwakwai mutu kwakwai. bam ɗin ya tashi ne jiya juma'a a wata kasuwa a garin dabo garin su shugaban ƙasar a lokacin da bam ɗin ya tashi shugaban yana garin to amma baya kusa da kasuwar ƙungiyar 'yan yakin sa kan abu sayaf ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin dokar ta ɓacin da aka ayyana a kan rashin bin doka da oda ta tanadi sojoji za su yi aiki kafada da kafada da 'yan sanda domin kafa wuraren bincike da kuma ƙara yin sintiri. Shugaba Duterte ya ce yanzu mayakan ƙasar da sojoji da kuma 'yan sanda tare su za su tafiyar da harkokin ƙasar bisa wasu ƙa'idodi ko kuma sharriɗa. Bam ɗin ya tashi ne a ɓangaren kasuwar da ke kusa da otal ɗin Marco Polo inda galibi shugaban ƙasar ya faye sauka. Shugaba Duterte ya shafe fiye da shekaru 22 a zaman magajin garin Dabo kafin ya zama shugaban ƙasa a watan Yuni. Ƙungiyar Abu Sayyaf ta ayyana yin biyayya ga ƙungiyar isis dukkan ƙungiyoyin biyu sanannu ne wajen kai munanan hare-haren bama-bamai da sace mutane domin neman kuɗin fansa da kuma filla kawunan waɗanda suke garkuwa da su shugaban ƙasar zimbabwe da shekarunsa 92 a duniya ya koma gida bayan da aka yi ta ayyana jita-jitan cewa ba shi da lafiya Yau Asabar jirgin da ya yi jigilar shugaba Mugabe ya sauka a birnin Harare. Rahotanni sun bayyana cewa shugaban ya tafi Dubai ne domin neman jinya. Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC Jummai Ali ta gabatar. To madalla a kokarin ƙara ƙarfafa danƙon zumunci da zamantakewa tsakanin al'umma da addinai da al'adu daban-daban ga shirinmu na gaba. Tsintsiya ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya ki ɗaya babu wari. Tsintsiya ki ɗaya babu wari. Hausa Yarabawa da Ibo ba mu rabe ba. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Shirin da ke ƙoƙarin jawo hankalin jama'a ga muhimmancin zaman lafiya da aka ce ya fi zama ɗan sarki. akwai karin magana da masu iya magana kan yi cewa idan gemun dan uwanka ya kama wuta to sai kai maza-maza ka shafa manaka ruwa yau za ku ji yadda gamayyar majami'i ko kuma coci-coci ƙarƙashin inuwar st peters parish da ke kurgi jihar plateau ta zama zakaran gwajin dafi wajen tabbatar da zaman lafiya da muke fatar wasu ƙungiyoyi za su koyi da ita Mun yi gaman katan ne domin kwanaki shugaban wannan majami'a St. Peter's Parish, Reverend Father John Migap ya kawo mana ziyara nan sashen Hausa. To na fara tambayar Reverend Father ne akan cewa wani dalili ne ya sa suka kafa gamayyar majami'un na ɗarikar Katolika. To, dalilai dai ba za a rasa ba. saboda harkan dan adam zaman yau da kullun dai kamar yadda hakori da harce suke eh, ba akwai lokacin da za su su raunana wa juna mun dai san cewa zuciyar dan adam kamar da masu iya magana suka ci sukan ce ba shi da kashi ba shi yasa mu ma muna kokari mu ga cewa ba za a rasa irin wannan tashin hankali ko kuma rashin gane juna ba shi yasa muka ce to lallai ne abu mai kyau ne idan mun samu kanmu a irin wannan yanayi kuma mun ji jita-jita abubuwan da ke faruwa wasu gurare mu ma karan kanmu dau matakai don mu kare na gaban da ba mu sani ba to eh, galibi wannan kungiya ta ko kuma abin da kuke yi kamar yanzu idan kuka ji an samu kamar tashin hankali a wani wuri kukan yi kokari ne kamar misali tun da yanzu yawanci an fi ganin rikice-rikicen addini da na kabilanci to kuna kokari ne ku haɗa waɗannan kabilu ko kuma addinai guda biyu ne a tattauna ko ya kuke yi to alhamdulillah dai za mu ce mun gode wa allah tun da dai mu a yankin kurgui dai ba mu taba mun samu irin wannan tashin hankali ko hargitsi ba amma dai abin da mukan je kan faru a gonsu gurare shugabannin addinai da kuma na kasa mukan kirawo kanmu da kuma 'yan tsaro jami'an 'yan tsaron da ke tare da mu mukan kira kanmu mu zauna domin a kira matasa a gargaɗe su domin ce abin da aka ji ke faruwa wani go ba za mu bauna mu haka wofe mu muna ganin sai ta iske mu ba dalilin da ya sa kenan idan abu haka in akwai damuwai kamar haka ko kuma mun ji abubuwan da ke faruwa kusa ko a nesa mukan tattara kanmu duka malaman addinai ga baki daya musulmai da krista da kuma na gargajiya da kuma 'yan tsaro to haka muke yi a kowane lokaci mukan kira kanmu mu gargade kanmu a koma gida a ba da sanarwai a majami'u da kuma masalatai domin a gargade jama'a a kuma karfafa banda haka ma mazaunin kasar makaran kansu sun kafa kungiyar 'yan banga wanda kowane dariƙa da kuma kowane addini a matasa suka ba da kansu domin su zama masu tsaron kasa to wato a takaice abinda kuke kuna rigakafi kenan dama an ce rigakafi ya fi magan to eh, tun da ka yi bayanin cewa a wuraren nan naku kuna rigakafi kuma alhamdulillah kamar da kace din an samu zaman lafiya to akwai wani shiri da kuke na ganin cewa wannan abu da kuke yi a nan yankin naku ya zama cewa sauran wurare ko garuruwa ko yankuna su ma sun yi koyi da ku akwai wani mataki da kuke ɗauka na ganin an yi haka babu shaka domin muna da kasuwa kuma kasuwan tana ciwa kowace ranar litinin saboda haka mutane da yawa sukan zo mu ma mukan ba da shawarwari musamman a namu bangare zan iya faɗa domin na san yanayin kokarin da muke yi da cewa in muka samu muka taro kama akwai taron da muka yi bayan watanni biyu na tsakanin mu fadodi mukan ba da shawara ga yadda yin zaman da aka yi a garin kurbi ga matakan da aka ɗauka inda za ku iya a gunda kuke zai taimaka kuma alhamdulillah kamar da na faɗa su ma suna kokartawa su yi koyi da garin kurbi to ka san kayan wani magana akan cewa galibi matasa su ne ake yaudara kuma akwai eh, eh, zarge-zargen da ake yi cewa akwai malaman addinin musulunci na ƙarya na bogi haka akwai fada-fada na bogi da suke yaudara waɗannan matasa wani kira za ka yi matasa babu shaka mun sani da cewa kamar yadda masu iya magana suka ce wake ɗaya kan bata iri a kowane ɓangare akwai nagari akwai kuma mugaye saboda haka ina kira na zuwa ga irin wayannan malamai wanda suna amfani da addini su kawo tashin hankali da kuma su hargitsin nan cewa su ji sauron Allah ko kuma sani cewa kowane dan adam zai ba da sakamakon rayuwarsa a wannan duniya idan matasanmu suna nan suna rashin abin samun ba abin hannun da za su yi domin su kare kansu kuma su taimake ga ah, iyalansu kada su yaudare su da irin wayannan miyagun tunani domin su kai su su kai baraka da kuma halakar da rayukan mutane a inda bai kamata ba saboda haka irin wayannan malamai ya zama kuma mu kuma da muke jagaba da irin wannan shiri ya kamata mu sa mu bude idanunmu mu kuma iya mu ga irin wayannan mutane da ke a tsakaninmu da ke a cikin sunan malamai mu kuma iya nufin da su mu gargaɗe su in ma mun ga cewa zama kamar hatsari ne ga al'umma gaba baki ɗaya dole a kai ga irin na mutane a gaban hukuma domin in ba mu yaka ba mu ma ba mu taimake su ba ba mu kuma taimake kasa ba to ka san an ce hannu ɗaya bai a ɗaukan jinka iyaye kuma fa wani kira za ka musu iyaye suna da babban aiki domin kafin kasa ko al'umma ta samu cin gaba dole ‘ya'ya daga iyali su kan fito mun shi muna wani zamani ne wanda iyaye ba su ma kula ko ‘ya'yan sun kawo mai gida ko wani abokai suke da su ko ina suke tafiya ko ina mai suke gudanarwa idan gari ya waye ba saboda haka kada mu zauna muna ce gwamnati gwamnati gwamnati gwamnati ma mu ne daga kanmu mu ne za mu fara zaman gwamnati ko ma fara zaman masu 'yan tsaron kasa daga cikin iyalanmu idan mun fara kwaɓe yaranmu muna koya musu a darasi na rayuwa na zaman kyakkyawan zaman rayuwa ina ga daga gun zai zama mana abin da za mu yi buri da shi nan gaba cewa ‘ya'yanmu ba za su zama marasa ji daga jin maganganunmu balantana ma su je su yi wani abu a cikin ƙasa da zai kawo damuwa ba saboda haka iyaye dole mu ma mu tashi kai tsaye kada mu ga kaman neman abin biyan bukatun yaran nan ya fi tarbiyyar da za mu yi musu domin in ba mu tarbiyyar da su ba mu ne nan gaba za mu zama masu ɗaukan wannan abin kunya an ce nagari na kowa mugu sai mai shi saboda mu ma iyaye dole ya kamata mu haɗa hannu da abubuwan da gwamnati ke yi da kuma malaman addini ke yi don mu ci gaba da tarbiyyar da yayanmu mu mu addinai idan mun tarbiyyar ko mun koye su a masallatai ko mu namu kan kare a wurin amma iyaye na tare da yara dungum a cikin gida baraka dole iyaye kada mu ga kamar mun fi son 'ya'yanmu fiye da kuma al'umma saboda dole mu musu tarbiyya kamar yadda masu iya magana suke cewa ka so ɗanka duniya su ƙi ka ƙi kuma duniya su so shi Ma sauraro abin da ya sawwaka kenan a wannan makon a filin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya a tuna fa zaman lafiya ke kawo arziki a ƙasa haka kuma zaman lafiya aka ce ya fi zama ɗan sarki a huta lafiya. kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shiri. A halin yanzu kuma sai ku gyara zama ga Ibrahim ka almasi garba da shirin mu na gaba a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a mako mai shuɗewa. Bincike ya nuna Najeriya ta yi hasarar Naira tiriliyan ɗaya da ɗigo ɗaya daga illar tsageren neja Delta cikin watanni biyar da suka wuce. Babban bankin Najeriya ya janye takunkumi yana hadadar kudin ƙetare ga bankuna tara bayan tabbatar da za su tura dala biliyan biyu na kamfanin NNPC da na hukumar iskar gas ga asusun bai daya TSA da tun farko suka makalar da kuɗin. APC ta sauƙi shugaban reshen ta na Gombe Magaji Doho ga mataimakin shugaban jam'iyyar Lawali Shu'aibu. Jam'iyyar sai kuma tana kuma aka samu sakatariya guda biyu to kaga ai abin kunya ne. Gwamna Abubakar na Bauchi ya gana da shugaba Buhari inda ya ce suka kaki dogara sun masa kage da nuna ya karkatar da akalar kuɗin ɗaukin biyan albashi. Account na buɗe na musamman a Zenith Bank na wannan bailout funds na kawo shi ma shugaban ƙasa statement na account daga lokacin da aka karbi bailout fund zuwa lokacin da muke yanzu. PDP makarfi ta nesanta takarda daga karar neman tuhumar shugaban babban kotun tarayya Justice Auta da cewa ya bari an rikita jam'iyyar da hukunce-hukuncen kotu masu rikitarwa. Gwamnatin Najeriya ta amince ta yi musayar 'yan Boko Haram don samun matan Chibok. Nasura da Mailika Murar Amurka daga Abuja, najeriya haka to yanzu za mu shiga zauren na jawabai daga dattawan arewacin najeriya yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin najeriya jawaban su ne mai martaba sarkin ningi alhaji yunusa muhammad yaya da mai martaba sarkin tangale na bulliri malam dr abdububa mai sharu na biyu wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabin da ya fara makon jiya ga mai martaba sarkin ningi bismillahir rahmanir rahim to ne mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al'amura kan sun taɓarɓare amma taɓarɓarewar lamuran nan ni ga zato na mutane suna ta ba da fassara iri-iri su ce lauci zaman kashe wando jahilci duk dai ga su don abu iri-iri amma abin da na fi ba da ƙarfi ne wa dalili wanda da yawa ba sa kawo wannan dalili shine rashin bin doka da oda wato inda akwai shari'a ana bin doka da oda duk abubuwan nan da taɓarɓarewar tsaro da cin hanci da fashi da makamai da sauransu ba za a ce ba za a yi ba wallahi abada za su dan takaita ah, democracy shine doka da oda in aka tabbata wato ba a zalunci kowa ba kowa bai zalunci wani ba wannan in da fassarar democracy bayan wanda kuke da turanci government of the people by the people for the people kusan da duk ma'anar ke nan democracy a yi demokradiyya ba ta cuci kowa ba kowa bai cuci ba kowa ya san haƙƙinsa kowa ya san da zamansa ni a gani na shi ne demokradiyya kuma a zauna a kan shari'a duk waɗannan abubuwa da suke abuwa ni ina ganin dalilin su rashin shari'a ne amma maganan talauci ban ce najeriya muna da wadata ba amma yadda muke sawa kanmu talauci ina tsoro fado allah a rage wannan magana kar allah ya fushi da mu idan ka duba wannan kalma ta rule of law bin ƙa'ida da zaman lafiya da kar a cuci wani kar wani cuci kowa ni a guri na fassarar demokaradiyya kenan idan ku da an wannan corruption din nan zaluncin nan da wawura kuɗaɗe ba za a yi shi ba wani mutumin da bai da wani haƙi ba za a ɗora masa haƙi ba da za a bi waɗannan abubuwa sai a zauna lafiya kuma mutane sai su zamanto disciplined wato mutane su zama su yi da'a domin ɗa'a da zaman aƙida na rule of law ni a gani na su ne demokradiyya to wanda kuda za a bu annan dokoki mai zai kawo sace kuɗin mutane mai zai kawo kashe mutane mai zai kawo sauran irin duk ba za a yi ba to ban ce kowa ya karɓi wannan ra'ayi na ba ni dai ra'ayi na da. ba mai ce min wai abin da ya kawo rigimar na a Najeriya talauci ne ba zan taɓa yadda ba kowa ko kun kai biliyan nawa ko faɗa mun ni ba ni as an individual rashin da'a rashin shari'a da rashin sanin zamantakewa fakat shi ma mai martaba sarkin tangali ya ce ya kamata kowa ya bada tasa gudumawar don tabbatar da zaman lafiya ah, alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah kar a zuga mu mu yi abin da zai dame mu domin kasan nan idan ka ce za ka kawo fitina ne to ina za ka tafi so dole ne mu zauna tare abin da kan faru shine hakkin gwamnati ne ita gwamnati take lura da wasu kabilu can wannan kabilu nan gwamnati ta duba shinkan menene ya cancanta a yi in akwai batun raba iyaka ne yake hada su sai a raba domin batun raba iyaka ba wurare da yawa an yi shi kuma yanzu ana zaman lafiya bai kamata a ce wurin da ya zama na raba iyaka ba raba ba dole hakan ya ringa faruwa so muna kira da gwamnati ta lura da wannan wuri ai akwai boundary commission ni ina kira ga yan siyasa mutum muddin an zabe ka ka zama shugaban mutane a lokacin nan baka da wani siyasa ka rungumi kowa ya zama naka matasa ka kawo program wanda zai dace wanda zai kai su gaba a gaskiya matasanmu idan da akwai makarantu na sana'o'i makarantu da kwakwaran mallamai wanda ake koyar da su sai an samu tarbiyya daga kasa daga wajen malamai da iyaye a gida sarakuna kuma mu yadda mun ba da abubuwa wanda zai ladabci yara in ka ce yaronka kai kaɗai ka ladabta shi ba zai yi ba ka yadda in yaronka yana wani abin da ba daidai ba ko makwabta suka gani su sauta mu amma yau an waye gari yaro yana abin da ba daidai ba ko ya zuba ido yana kallon bayan muna kira kafa makarantu wanda za a training kwararrun mallamai ta fannoni daban-daban kuma a yadda an fori yara idan ba haka ba mu fa a arewa mun shiga uku kun sani tun dama akwai gap tsakaninmu da mutanen kudu wannan gap har yau ba rufa ba sannan kuma fitinun da ake yi wanda matasa suke tayarwa yana kara bude wannan gap to ka gani idan an ba da karfi daga ƙasa. an sami kwakwaran ah, mallamai mallamai suna zama da sarakuna kowane malamin da ya shigo gari ya je wajen mai anguwa wajen dakaci ya nuna kansa ba wani lokaci malami sai ya zo ya zauna har ya gama iya zaman shi bai taba zuwa wajen dakaci ko mai anguwa ko hakimi ba bale maka yi magana sarki da kuwa ana aiki hannu da hannu a ga tabbatar cewa abin da yake tafiya a makarantar nan yana tafiya daidai sarakunan suna kai ziyara a makarantar lallai a tabbatar irin abin da yara suke yi cikin gari an daina shaye-shaye fadace-fadace wannan abu sai an hada da sarakuna daga mai anguwa daga tai da hakimai da kuma ana sa ido da hukuma a ga cewa wannan abu an tsaye da shi idan ba haka ba muna shiga cikin wata rijiyar da ba za mu iya fita ba. Haka, to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Karfe biyar saura kusan minti shida sashen wasan murya Amurka ke magana ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. damar kasar mauritania na samun gurbi a gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka ta shekara ta 2017 ta disashe sakamakon kunnen doki da ta yi da kasar afirka ta kudu da ci daya da ɗaya a wasan su na neman gurbi a gasar kasancewar kasar kamaru tuni da ta riga ta sami tikitin gasar a rukunin nasu na m kasar ta mauritania na bukatar nasara ne domin wanzar da fatanta na samun gurbi a zaman ta biyu a rukunin a najeriya kuma sabon mai horar da 'yan wasan kasar janet rowe ya sami nasara a wasansa na farko a matsayin kocin super eagles sa'adda dazu-dazun nan najeriya ta doke kasar tanzania da ci daya da nema a wasan neman gurbi ta gasar cin kofin nahiyar afirka dan wasan gaba da ke taka leda a club din manchester city kelechi iheanacho shine ya zura a kwallon da ta baiwa najeriyar nasara hukumar kwallon kafar turai ta dakatar da dan wasan kungiyar manchester city Sergio aguero daga buga wasa har guda uku sakamakon samun sa da laifin dunguri ga dan wasan kungiyar west ham winston red sadda kungiyoyin biyu suka fafata wasan premier a ranar lahadi da ta gabata inda city din ta yi galaba da ci uku da daya wani kwamitin bincike da aka kafa a kan lamarin ya tabbatar da laifin ga aguero dan shekaru 28 da haihuwa aguero ya jefa wa kulob din kwallaye uku a wannan kakar wasannin wace kawo yanzu city din ce ke saman tebur shahararren dan wasan kasar argentina lionel messi ba zai sami bugawa kasarsa wasa ba a karawar da za ta yi da kasar venezuela ranar talata mai zuwa sakamakon raunin da ya samu a wasan da kasar ta argentina ta yi galaba akan uruguay da ci ɗaya da nema a ranar alhamis da ta gabata Messi wanda ke taka leda a kulob ɗin Barcelona ya zura kwallo bayan ya yi amai ya lashe a kan murabus ɗin da ya yi da bugawa ƙasarsa wasa abin da ya sa ƙasarsa ta Argentina ke jagorancin rukuninsu na neman gurbi a gasar cin kofin nahiyar Amurka ta kudu. Ita ko ƙungiyar Manchester United ta jingine ɗan wasanta na tsakiya Bastian Schweinsteiger daga jerin 'yan wasanta da za su fafata gasar Europa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. a gaida murtala kafin shirinmu na ƙarshe ga wannan sako. Jama'a ku biyo miliyoyin masu kallon shirye-shiryenmu na nahiyar Afirka da sauran duniya ta yi murna fara yaɗa labaru da sauran shirye-shirye masu ƙayatarwa a talabijin. muna farin cikin faɗa muku cewa mun fara nuna shirye-shiryenmu na taskar VOA a talabijin kuma za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen talabijin na jihar Bauchi, PRTV Jos, NBS Lafiya da NTA International Abuja. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama taskar VOA a gidan talabijin na Canal 3 Niamey da rediyo talabijin amfani da rediyo talabijin Sarauniya da kuma rediyo talabijin Tenere. Shirye-shirye na zo muku ne a ranaku daban-daban a kowane mako. Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. ku. Ko shakka babu ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya. Gobe Lahadi idan Allah kai mu fadar Papa Roma za ta yi bukukuwa inda Papa Roma Francis zai jagoranci ado addu'o'in naɗa marigayi Mother Teresa a zama waliya. Mariganiya Mother Teresa kan ce ita asalinta 'ya ƙasar Albania ce kuma ta zama 'ya ƙasar India. kuma addininta Kirista ne a ɗarikar Katolika. Zuciyarta kuma ta ce na bautawa Allah ne. Yau Asabar Amurka da China suka yi alkawarin cewa za su yi aiki tare kud da kud a kan matakan tsaro da harkokin cinikayya da kuma harkokin kiwon lafiya. Ƙasashen biyu sun yi wannan alkawarin ne bayan tattaunawar fiye da sa'o'i uku da aka yi tsakanin shugaba Barack Obama na Amurka da takwaran aikinsa na China Xi Jinping. To amma gardama ko kuma ɗan sa'insa da aka yi tsakanin jami'an fadar shugaban Amurka ta White House da 'yan jarida da kuma jami'an tsaron China a lokacin da shugaba Obama ya isa ƙasar ya so ya jawo barazana ga ganawar da aka yi tsakanin shugabannin biyu tun ma kafin a fara. Shugaban ƙasar Philippines Rodrigo Duterte yau Asabar ya ayyana dokar ta ɓaci akan rashin bin doka da oda bayan da aka kashe mutane goma sha hudu da raunana wasu da dama a sakamakon tashin wani bom wasu daga cikin waɗanda suka ji raunin suna cikin halin rai kwakwai mutu kwakwai duka duka kuma masu aro da aka Allah kamu karshen shirin a daren nan sai kuma can da asubahi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da zaɓe ko naɗi da ladan Ibrahim a yawa yake haɗawa ya kuma gabatar kamar na madadin juma'a wacce ta taya ni gabatar da shirin da kuma tsion germa da ta wato kula da ɗakin gabatar da shirye shirye mu da ma injiniya zainab da ta rika mata a nan ne sahaba imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya